Saka mai wuya. yana da wuya ai da mai kama ake kota akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya dole ka hakura ka banci a haka wani abin ba ba tsoron Allah ake ba tsoron yari ne kawai wato in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta bi ma'ana ita take ba wa kotu umarni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba Jama'a ku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. A ranar Alhamishin da ta gabata 25 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024 ne kotun kolin Najeriya ta sake tabbatar da zama daramdam dam na gononi guda uku da suka gabata a wurinta domin yanke hukunci na ƙarshe dangane da ta zaɓensu da aka yi. wannan gononin sun hada da gononi biyu na pdp da kuma ɗaya na apc na pdp dai su ne gwamnan jihar rivers minalayi fabara da kuma gwamna kefas abu na jihar taraba na apc kuma na jihar ta sakwato ne malam ahmed aliyu sakwato to wannan shi ya kawo jimillar gwamnoni goma sha takwas kenan da kotun kolin najeriya ta yanke shara'o'insu. wanda kuma a cikin dukkan takwas ɗin nan ba gwamna ɗaya da gwamnatin nan ta cire dukkan gononi ne da daman suna kan kujerunsu kuma ta ce su je su ci gaba da zama kan kujerun nasu wannan yasa wasu suke tambayar cewa shin ko a dinga barin kotuna suna yanke hukuncin zaɓe ko kuma a bar kotuna su gudanar da zaɓuɓɓuka tun da ƙarshen ta dai sharawoyi za a yi kuma a je kotuna sannan kotunan su yanke hukunci irin wannan akwai kuma masu zargin kotun kolin ta najeriya da cewa tana kyautatawa jam'iyyar da ke mulki a kan karga to amma wannan ba haka bane domin kuwa da pdp da apc da nnpp da labour ba wacce bata samu kotun nan ta yanke hukuncin da ya yi mata daɗi ba to duk da haka mutane suna da bambancin ra'ayi game da wannan hukunce hukuncin na kotun koli sunana honorable awais abdullahi daga kefi local government ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar pdp mai nasara a nasarawa state to ala hakika duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a supreme court sun yi adalci sun gyara abubuwan da bai kamata a wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba bai dace ba ba wai muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin pdp kujerun su ba a'a ayin kalura akwai jihohi yadda na apc ma ciki wanda aka musu kujerun su so da muna kira ga ita su alƙalai muna kira gare su su ne kadai wurin da idan wani abu ya faru da mara karfi zai ruga da gudu idan mai karfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi suna alhaji misbahu sani bauchi jihar kano da jihar bauchi da jihar zamfara so shi shugaban ƙasa kulle yana ita adalci ake so wa'annan kotunan a ce sun yi yayi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar kuma yayi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abin da suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya magana ce ake yi na al'ummar mutane haka ne to za ku ji irin wannan musaya ko kuma bambancin ra'ayi a cikin muhawarar mu wacce ci gaba ce daga wacce muka fara ji a tsakanin lauyoyi guda biyu ɗaya na bangaren apc ɗaya na bangaren pdp na bangaren pdp shine barista dahiru abdulhamid wanda shine ya tsawa gwamnan jihar bauchi bala muhammad a shari'a da aka yi a can kotun koli din na apc e kuma shine barista yusuf sallau mutum biyu daga jihar taraba wakilin na abuja nasiru adamu kaya shine hada hancin suri daya domin wannan muhawara yawa to bari mu koma wajen barista yusuf salo mutum biyu dama misalin da na so na kawa barista eh, da abdulhamid a dubu biyu da goma sha tara a jihar zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi eh, sanata kabiru marafa dan apc ya shigar da ƙara aka je kotun koli da ya sa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar apc pdp eh, ta yi mulki a lokacin barista yusuf salon mutum biyu abinda nake son korafi eh, da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar apc ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohin ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba wanda ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo eh, ba ta samu nasara a zaben shugaban kasa ba. Wato in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta bi ma'ana ita take ba wa kotu umarni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. To ina kuma gaskiya duk wanda ya tunanin haka bai adalci ba saboda idan ka lura da abubuwan da suka faru zaka gane cewa jam'iyyar APC ta lullube hannunta ta yi shiru ta bar kotu ta yi aikinta. kamar yadda dokan ƙasa ta faɗa kowane ɓangare kamar yadda na faɗa da farko kowane ɓangaren gwamnati ɓangaren eh, shari'a ta yi abin da ya kamata gwargwadon ilimin su gwargwadon abin da dokan ƙasa ta ba su dama wannan kuma eh, shi abin da ya yi. Eh, Yusuf Salomu tun biyu abin da in haka ne ya akwai abin da ka faɗa kace APC ta bar kotu wato inda ta ga dama ba za ta bar ta ba kenan ta bar kotu kamar yaya eh ta bar kotu ta yi aikin ta matsayin ta matsayin kotu ko sashin shari'a mai zaman kansa ko in ka duba abin da ke faruwa da a Najeriya a baya wanda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki kuma ta yi fice ta yi suna a irin wannan gwagwarmaya da irin wannan kama karya wanda duk kowa ya sani a shekarun baya ba tare da na kira suran gwamnati ta shuɗe ba amma mun sani a lokacin baya an yi irin wayannan yanayin wanda shugaba daga sama zai bada wato umarni ga kotu kuma za ka ga umarnin da shugaban ya bayar shi ake aiwatarwa a ƙarshe to amma kaga a nan a yanzu saboda wato tsoron Allahn shugabanninmu da kuma ganin cewa ya dace a bar dimokuraɗiyyar nan ta rayu da ya kamata aka bar kotu ta tabbatar da abin da take ganin shine adalci ba tare da an mata kasanan ba. ba zai tare su salon mutum biyu a nan za mu ce shugaba tinubu a wajen ku yana da tsoron Allah kenan. to wannan <laughs> rashin tsoron Allah kuma kaga abu ne wanda mutum ba za ka iya shiga zuciyar dan adam ba amma dai a zahiri ai yanzu ke faɗa ka shugabanni tattaunawa a yau akan abin da ake tattaunawa a yau da kuma abin da ya faru a yau wanda shugaban yana da karfin mulki kuma yana da zai iya yin shi ma ta'addancin da aka yi da a baya amma ya ƙi ya kenan ya nuna cewa akwai alamar tsoron Allah tare da shi Da domin in ba haka ba da shi ma zai iya yin abin da wa'in tayin adawan suka yi da a baya. Yawwa barista Dairu Abdulhamid ka ji zargin da shi Yusuf Salon mutum biyu ya ce eh, watakila ya nuna kina inda jam'iyyar PDP ke mulki da maganar a samu wannan adalcin da har jihar Bauchi Gwamna Bala ya ci gaba da mulkinsa da zai yi wahala kenan. A wannan ra'ayinsa ne su dai 'yan siyasa kan aiko ya san 'yan siyasa a yanzu a wannan gwamnatin ma yunkurin yin irin wa'ina abubuwan ba wai ba a yin su ba ne amma akwai abubuwan da duk iya kokarin ka ka kauda shi idan baka samu kamar magana da na faɗa bayani in baka samu inda za ka kama ba yana da wuya ai da mai kama ake kota akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya dole ka haƙura ka bar shi a haka wani abin ba ba tsoron Allah ake ba tsoron yari ne kawai ne a gani na yau da haka doka ne idan kace za ka yi katsalandan wa doka karara a fili to gaskiya yana haifar da abubuwa masu illa da yawa wanda kai kanka in kana jin ka dan kana mulki ne za ka irin wannan kama karyan to karshe sai ka waye gari mulkin ba zai yiwu ba saboda mu da kake su ai sai ka kamanta za su yadda kai shugaban su ne su baka haɗin kai a cikin komai a tafi tare a tsira tare ko ba haka bane yau wato a nan barista ɗairu abdulhamid bari ma mu shiga jihohin nan wayanda aka riga aka yanke hukuncin su akalla mu yi misali da kamar jihohi uku haka bari mu fara da shi barista yusuf sallau mutum biyu barista yusuf sallau yi mana bayani kamar jihar bauchi inda shi ɗan takaranku Eh, air marshal sadiku abubakar ya tsaya takara menene ya sa kuka dage sai da kuka kai har ƙarshen wannan shari'ar hato ai duk lokacin da kake ganin cewa haƙƙi naka ne kuma kana tunanin cewa an kwace maka wannan haƙƙin da ƙarfi aka danne ka aka kwace to lallai kuma ya kamata ka bi duk wata hanya da ya kamata ka kwace wannan haƙƙin naka don haka turran farko da aka ayyana shi wato gwamna bala abdulkadir a su 'yan jam'iyyar apc musamman shi ya marshal ya ga cewa an danne mai haƙƙinsa ne saboda yana ganin cewa shi ya kamata a ce an ayyana a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe lura da irin jama'an da yake da shi da karbuwa da yake da shi a jihar bauchi lura da yadda jam'iyyar pdp ta ruguje a jihar bauchi ta samu matsala ta kowane bangare to a zahiri kowa yana ganin kamar lalle haka in ne ya kamata a ce a ayyana to tunda ko ba ayyana shi ba kaga bai yi laifi ba tunda doka ta ba shi dama ya nemi haƙƙinsa a kotu to ya je kotun farko ya je kuma har kotu na ƙarshe amma a ƙarshe dai kaga yadda abu ya kasance don haka dole ne yana da haƙƙi ya bi haƙƙinsa ya karɓi haƙƙinsa kamar yadda yake tunanin cewa shi ya ci wannan zaben. Wato dai babban abu lura da eh, kace kamar PDP ce ta wargaje shi yasa Eh, abc ya kamata ta, dawo ta ci gaba da mulki a jihar Bauchi kenan. Eh to kusan haka in ne saboda an kan lura da irin yadda suka tafi da gwamnatin su lalle akwai alamomin tambayoyi wanda da yawa ba su gamsu da yadda ake gudanar da gwamnatin ba. Kuma an ka duba wato a su na PDP to nan ma abun tambaya ne ah, in ka haɗa shi kai kace za ka kwatanta shi da irin aƙidodin da jam'iyyar apc take tafiya da shi za ga cewa lallai akwai buƙatar a sauya wannan tafiya da ake yi. Eh, bari a ƙarshen Allah da zamu zo magana akidu zamu rufe da aƙidojin jam'iyyar APC da ko akidar APC da PDP ko adawa. Ah, Barisa Dairu Abdulhamid eh, ka ji abin da shi eh, Yusuf salo mutum biyu ya ce ga dalilan da yasa Eh, aka maka shi sanata bala kaura a kotu to wannan dalilai kamar na ra'ayi kenan yake faɗa ba na shari'a ba saboda in ban ji ya faɗi ko ga wasu abubuwan da aka aikata na laifin eh, zaɓe wanda za a ce zaɓen shi mai girma gwamnan bauchi din nan ba halattacciya ba ne duk ban ya kawo ko da misalin abu guda ɗaya ba sai ra'ayi na jama'a yana ganin kamar jam'iyyar pdp ɗin akwai abubuwan da ya kamata su yi jama'a su so su ko wasu abubuwa wanda mu alal hakika zahiri da yake ko shi ba ɗan baucin ba ne duk wanda yake bauchi ya sani cewa irin ci gaban da yanzu aka samu a wannan gwamnatin a baya ba a samu ba babu gwamnan da ya taba zuwa cikin ɗan kankanin lokaci ya canza jihar bauchi da hanyoyi da makaranti aka gyara su da komi da komai a cikin ɗan kankanin lokaci irin mai girma gwamnan bauchi ne yanzu bari a gurguje mu eh ko da ke ba ayyuka ma za mu lissafa ba akwai magana rikice-rikice ne ya ce jam'iyyar pdp ta kamar ta mutu ne ma a jihar bauchi Eh, ya sa ba ta da wani tasiri kenan. To ta mutu har aka zo aka yi zaɓe aka zaɓe ta kuma ta ci zaɓen nan aka dinga shari'a tun daga tribuna har court of appeal har supreme court babu wanda ya taba ta da jijiyan waya ya ce wani abu. Amma ana ta cewa sai za a gana sai iya marshal sai iya marshal. ana ta faɗa abokin lokaci. A'a masu faɗan dai su suna faɗa amma ka zo baucin mana ka ga jama'a yadda suke cikin kwanciyar hankali da walwala suna kuma jin daɗi ba su ma san ana wannan sun air marshal is coming din a kotu fa ake yi ka je cikin garin bauchi babu inda za zaka ji marshal is coming amma an zo kotu za zaka ji ana marshal is coming gaskiya ni ne mun zo kotu nake jin su suna faɗa amma a cikin gari duk iya yawo na ni ban ga inda na wuce a wani street aka ce mani marshal is coming ba. Barista Yusuf Salo mutum biyu mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara aka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan hukumomi jin guda uku ne inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da kuke ganin shi matawalla ne ya dace dawo gwamna a lokacin. To a gaishe ku, to bari mu jaya nan sai Allah ya mu rana wa mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara din inda daga cikin abubuwa za mu ji ya aka yi dauda lawan dare ya kwace zamfara daga hannun Bello Mutawalle. sannan kuma ya aka yi shi ma gwamnan jihar plateau kaleb mufuwan ya samu ya tsallake rijiya a kotun koli bayan kuma ya ji jiki a kotuna na baya sannan kuma waɗannan abubuwan da suka faru a kotun koli ta najeriya din suna iya zama wani mizani da za a dinga kallon yadda za a dinga karkare shari'o'in da suka shafi shara'o'in zaɓe a najeriya duk wani abubuwa ne da za su zo muku a rana wata yawan allah ya kama yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu lauyoyinmu guda biyu barista Dahiru abdulhamid da kuma barista yusuf salo mutum biyu da ko musamman shi wakilin namu nasiru adamu kaya na abuja wanda ya haɗa hancin wannan muhawara a can abuja da aiko mana ita muka kawo muku a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington mun baku lafiya